zargi dai ka san ba a rasa shi duk aikin da kai ba ka rasa wanda ya zarge ka amma mu muna mun yi imani da Allah mu a bisa kan gaskiya mun kai namu aiki kenan wannan zargi duk mu mun maida shi maida shi bayan kunnuwan mu ba mu saurare mu mun sa dai aikin mu gaba tunda mu mun san fi sabilillahi muke aikin mu kenan ko sun yi zargin nan mu dai mun san eh, eh, ba mu da laifi hakika ne ba ka iya yin aiki ka rasa dan tangarda to wa'annan tangardodin duka da muka kare zaben nan mun gama jama'a duka da muka gama muka yi zaɓe muka tambaye su to me da mine ne muka diba abin da bai yi ba da abin da ya yi abin da ya kamata mu gyara don ku mun yi wannan muhawara yanzu mun samu duk kurakuran nan an gaya muna yanda ne mun gyara su kuma yanzu a haka muna nan muna ci gaba da aikin mu yanda ya kamata. komai ya kammala yanzu haka ina nan cikin kominoni nike duka na yamai ina nan ina zagaya shugaban eh, hukumar mu na zaɓe ya sani in tahi duk cikin eh, jahohi mu ga abin da ne eh, babu cikin kayan da an ka basu yanzu haka cikin wannan aiki nike. kwanakin baya haɗakar jam'iyyun adawa wato kofa sun ce su sun janye daga wannan zaɓe amma hamma amadu bai janye takarar shi ba gashi kuma Allah ya kai mu jibi za a yi wannan zaɓe kamar wani bayani za ku yi ma masu saurare domin su gane cewa zaɓen nan za a yi shi kuma tsakanin wa da wa za a yi wannan zaɓe. Zaɓe dai insha Allahu za a yi shi kuma zaɓe tsakanin wanda za a yi shi tsakanin shugaban ƙasa na yanzu Muhammadu Isu da shi Hamma Ahmadu da ya zo a zagayen hari da ya zo na biyu a tsakanin su an tun da dai ko da kofa ta ce ita ta janye daga wannan eh, eh, takara su ba su janye eh, eh, wanga abin gan takarar hama amadu ba a janye shi ba daga cikin abin da kenan mu ba wanda ya bamu takarda kuma ita can babban eh, kungiya da ake ce ma kurkonstitutional ita kuma bata bamu takarda ba take gashi an aiko mata shi hama amadu ya janye kenan mu bisa kan aikin da muke yi da shi Muhammadu Isu da shi Hama Amadu su ne za su wannan zaɓe a bisa kan wannan ne muka yi e wanga biletin eh, da ake zaɓi da shi don ka bisa kansu ne yanzu bisa kan mutum biyun nan su ne muke nan muna aiki. Yawa muna godiya sosai madam Maryama Katambe daga karshe wani kira za ki yi ma ɗaukacin al'ummar ƙasar jamhuriyar Nijar da ke sauraren ki yanzu haka. Kiran dai da za mu ma 'yan jamhuriyar Nijar duka gaba ɗaya so nike kowa ya kwantar da hankalin shi ƙasar ga ita kaɗai gare mu ƙasar ga ba ta rabuwa ba ta saiduwa kuma ba mu sa ta bashi kenan so nake kowa ya maido hankalin shi kasan ga mu duka saboda kasan mu kenan muna aiki kenan mu kwantar da hankalin mu kasar ga kan mu bata ta tunda in mun bata ta kan mun ka bata ma in mun gyara ta kan kan mun ka gyara ma kenan ina roƙon su kuma ina roƙo ga Allah ubangiji ya sa wanga zaɓe kowa hankali shi ya koma ga suna ina tsammani kuma in an yi yanda ne duka dai duka 'yan Nijar ne kuma ko da yaya na san dai hankulan su komowa za su yi tunda ka san siyasa kaka ga yau wane da wane ba su jituwa gobe su ne kuma za su jituwa na haka kuma a ce gashi gashi kenan jituwa ina tsammani a Nijar kowa zai koma komi zai za mu kallama shi insha Allah kuma Allah ina roƙon shi komi ya zo daidai Nijar ina roƙo Allah Ubangiji tunda shi ne mashin kai shi ne ake roƙa ina roƙon shi ƙasar ga ta zamna lahiya ta ini lahiya ta kwan lahiya yan Nijar duka wanga zaɓe da mun kai mu samu a yi ta lamin lahiya a ƙare ta tunda an yi zaɓen dipitoti yanzu har irkutkul constitutional ta da wa'annan sunayen dipitoti a zamna lahiya kuma a ci gaba da aiki tunda duniya tsoho gare ta kan mutum kai hangen yau kaɗai akwai gobe sannan kuma na yadda na haɗi muna bayan wata da alheri zuwa ga duk 'yan Nijar kuma a yi zaɓen ga lahiya muna wata hamma Amadu da ya tahi da bai da lahiya Allah Ubangiji ka ba shi lahiya ya komo lahiya cikin iyalinsa kuma cikin ƙasansa. To zan ce na kenan na ƙarshe haza salam.